alhamdulillahi ga sarkin fada toro da bokanyarsa suna kokarin shiga wurin suna kokarin shiga wurin inda za su yi festival ɗinsu na rawa gaskiya ne allah biya iluwa kai da ya magana mana tawa ya daidai allah biya